sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Hadiza kyari ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau Lahadi goma sha shida ga watan Agusta shekarar dubu biyu da ashirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Mahmud ba mu kanan labarai. To Hadiza, Amurka da Poland sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya da suka amince da ita a kwanan nan, wacce ta shafi harkokin tsaron ƙasashen biyu. A ɗaya gefen kuma Amurka da Koriya ta Kudu za su fara atisayen haɗin gwiwa na shekara-shekara da suka saba yi a ranar Talata mai zuwa. A daɗe daular larabawa da isra'ila sun buɗe hanyoyin sadarwarsu ta bai tarho a yau lahadi to kanan labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za ku ji cewa tsuguno bata kare ba akan batun taron naira miliyan biyar da aka ci gidan rediyon Nigeria Info da ke Abuja akan hirar da ya yi da tsohon mataimakin babban bankin ƙasa Obadiya mai lafiya. Lallai wannan tara da aka azawa gidan rediyo na Nigeria Info ba daidai ba ne. minista ba shi da dama ba shi da yanci ya yanka wannan tara. Haka kuma tsohon kakakin majalisar wakilan Najeriya kuma ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar NC Front zai bayyana a shalkwatar hukumar tsaro ta farin kaya wato DSS a ranar Litinin domin amsa tambayoyi game da bayanan da ya yi a yayin shirin gida na talabijin. Zai yi kawai mutane hana su tofa albarkacin bakin su ko kuma hana su faɗar ra'ayin akan yadda suke ganin ake tafi da tsarin tsarin mulki da kuma yadda ake tafi da al'umma ba sannan kuma a jamhuriyar Nijar yayin da ya rage watanni hudu a gudanar da zaben shugaban kasa 'yan takara na ci gaba da bullowa da nufin shiga fafatawa ta ranar 27 ga watan Disamba. yanzu muna saurare kamfan in an bude su yanzu mu ko ina zandar maradi tawa a gades difa kullum sohi ne babu yara mun samo yaro da bai ma cika shekara hamsin ba muna fata allah ya bashi madina mai shanu kuma na nan tafa da shirin matasa a duniyar gizo amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni assalamu alaikum amurka da poland sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya da suka amince da ita a kwanan nan wacce ta shafi harkokin tsaron kasashen biyu yarjejeniyar da ake kira edc a takaice kasashen sun rattaba hannu ne a birnin wasu na kasar ta poland sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da ministan tsaron kasar ta poland marius balazak ne suka rattaba hannu kan wannan yarjejeniya bayan wani ɗan takaitaccen jawabi da shugaban ƙasar ta poland andres duda ya yi wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar ta ce amurka na daraja kawancen da ke tsakaninta da poland kuma amurka na da burin ganin poland ta rattaba hannu kan wannan matsaya ta edca wacce za ta ba da damar samun cikakken haɗin kai ta fuskar tsaro kamar yadda shugaba trump da duda suke muradin ganin an yi wannan matsaya da kasashen biyu suka cimma dori ne kan wata matsaya ta daban da aka cimma karkashin kungiyar tsaro ta neto wacce ta ba dakarun amurka kofar dasa sansanoninsu a kasar ta poland akalla sojojin amurka 4,500 ne ke jibge yanzu haka a kasar ta poland sannan ana sa ran kara tura wasu dubu daya kamar yadda bangarorin biyu suka amince a bara a ɗaya gefen kuma amurka da koriya ta kudu za su fara atisayen haɗin gwiwa na shekara-shekara da suka saba yi a ranar talata mai zuwa wani abu da kafafen yada labaran kasar ta kore ta kudu suka ce an dan samu jinkirin kwana biyu da farawa bayan da aka samu wani sojan kasar da cutar coronavirus a yau lahadi gamayyar hafsoshin sojin kasar suka ce cutar ta covid-19 ce ta sa aka jinkirta atisayen a baya an tsara za a fara shi ne a yau lahadi amma kuma aka ɗage zuwa talata bayan da gwaji ya nuna wani sojan ƙasar ta kore ta kudu ya kamu da cutar a ranar juma'a wanda asali aka tsara zai shiga wannan atisaye kamar yadda kamfanin dillancin labarai na yonhap ya ruwaito koriya ta arewa dai takan sa ido kan wannan atisayen haɗin gwiwa na shekara-shekara wanda take kallonsa a matsayin atisayen shirin ƙaddamar da yaƙi a 'yan shekarun baya-bayan nan an rage gudanar da atisayen a wani mataki na kokarin ganin an cimma matsaya a tattaunawar da ake na kwance shirin da hukumomin pyongyang ke yi na makamin nukiliya jakadan kasar belarus a slovakia igo lashenya ya nuna goyon bayansa ga masu zanga-zanga a wani faifan bidiyo da kafar yada labarai ta nashaniva ta belarus ta wallafa a ranar asabar wanda ba tantance ranar da aka daɗe shi ba a cikin bidiyon an ji jakadan yana cewa ina mai nuna goyon baya ga waɗanda suka fito kan titunan birnin belarus suke zanga-zangar lumana domin su bayyana ƙorafe su. 'yan kasar belarus sun sha wuya kafin su samu irin wannan dama tun bayan da hukumomin zaɓe suka ayyana da ɗan shugaban ƙasar da ake mai kallon mai mulkin kama karya wato alexander lukashenko a matsayin wanda ya nasarar lashe zaben da aka yi a ranar tara ga watan agusta 'yan ƙasar ta belarus suka fara zanga-zanga a birnin minsk da sauran birane sakamakon zaben ya nuna cewa lukashenko ya samu kashi 80 cikin 100 na ƙuri'un da aka haɗa yayin da babbar abokin hamayyarsa Svatlana nuskaya ta samu kashi tara da 9.9 cikin 100. takarar ta yi kira da a fita a yi tattakin neman yanci a birnin Minsk a yau Lahadi. Yayin da yake fuskantar wannan kalubale mafi girma tun bayan da ya hau karagar mulki. Shugaban kasar ya yi wata ganawa ta wayar tarho da shugaba Vladimir Putin na Rasha. Inda ya nemi taimakon Moscow yana mai cewa al'amarin da ke faruwa a ƙasar ta Belarus ka iya zama babbar barazana ga Rasha ba Belarus kaɗai ba. fadar kremlin a nata bangaren ta faɗa wata sanarwa cewa shugabannin biyu sun amince za a shawo kan wannan matsala ta belarus nan ba da jimawa ba sannan kasashen biyu za su ƙara kyautata dangantakarsu madalla to kamar yadda kuka ji a farkon shirin tsuguno bata kare ba akan batun taron naira miliyan biyar da aka ci a gidan rediyon nigeria info da ke abuja akan hirar da ya yi da tsohon mataimakin babban bankin ƙasa obadiya mai lafiya domin taron ta raba kan majalisar gudanarwa da hukumar kula da kafafen yada labarai ta ƙasa kamar da za ku ji a wannan rahoto da wakiliyarmu madina dauda ta aiko mana tsari irin wannan ana watan ya kamata a ce a bi ka'ida domin ko ba komai akwai doka da oda da ta yanke hakana da son samu ne shi minista na watsa labarai kila bai fahimci abin da aka ce ya yi ba da ya zo ya gaban kanshi tsohon ministan watsa labarai kuma shugaban majalisar gudanarwa na hukumar kula da kafafen yada labarai ikira aliyu bilbis kenan yake bayyana ra'ayinsa a game da wannan doka da ta sa aka ci wannan gidan rediyo tarar naira miliyan biyar a bisa dalilin wai ya bar tsohon mataimakin shugaban shugaban babban bankin Najeriya Obadiah mai lafiya ya yi kalamai na ɓatunci da ka iya kawo tashin hankali a ƙasa. Wannan mataki na amfani da sabon dokar ya samu suka daga babban sakataren ƙungiyar 'yan jaridu ta ƙasa Shu'aibu Leman ga bayanin da ya yi. Lallai wannan tara da aka azawa gidan rediyo na Najeriya Info ba daidai ba ne. minista ba shi da dama ba shi da yanci ya yanka wannan tara ya kawo wata doka wadda ba a zauna an tattauna ba ba a kai majalisa ba ba daidai ba ne kuma takaddamar da ake samu tsakanin su majalisa gudanarwa na nbc da sauranmu ina gani ya kamata ne a zauna a tattauna a ga me ya kamata a yi wannan abin da minista ya lallai garaje ne kuskure ne kuma ba mu yarda dabba ba zai kuma dore ba a lokacin da yake nazari a kan batun malami a jami'ar jihar nasarawa kuma mai fashin baki a al'amuran yada labarai awwalu salihu yana ganin akwai abin dubawa a wannan dokar wannan doka dai da ta yanke wannan hukunci akan wannan tasha saboda ɓarabaramar da aka yi doka ce wacce take da targaɗe watakila akwai gyaran da za a iya komawa a je a yi shi sha'ani irin na wato zance na batunci wanda zai iya jawo irin wannan hukunci batu ne wanda yake da karfi kwarai da gaske hakkin gidajen yada labaru ne su san martaba da mutuncin aikinsu don haka ake cewa kowa ya natsu ya san irin abin da zai faɗa don haka ake son kwararru ne su yi irin wannan shiri na ba mutane waya kai tsaye su yi magana a gidan rediyo ko talabijin wannan al'amari mai wuyan sha'ani ne amma hakkin hukumar kula da ayyukan rediyo da talabijin na tabbatar cewa gidajen rediyo da talabijin sun hukunta duk tashar da ta irin wannan ah, laifi. Amma ga ministan watsa labarai da al'adu Layi Muhammad wanda shine ya kaddamar da dokar ya kare ta yana cewa. because we are acting in the national interest. Lai Muhammad ya ce an yi dokar ne domin kare mutuncin ƙasa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Madina Dauda. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud Lalo dauke da sauran labaran duniya. sa'o'i bayan zanga-zangar da aka yi a birnin portland na jihar oregon da ke nan amurka wacce mafi akasarinta an yi ta cikin lumana ne 'yan sanda sun ayyana ta a matsayin zanga-zangar ta da tarzoma 'yan sandan sanye da kayan sulke sun yi amfani da hayaki mai sa kwalla domin tarwatsa masu zanga-zangar kafar yada labarai ta yanar gizo ta oregonlife.com ta ce mafi akasarin 'yan sandan na birnin portland ne ko da yake wasansu suna sanye da kaya mai ruwan toka babu kuma tabbacin ko daga wace hukuma suka fito wasu hotunan bidiyo da aka wallafa a shafin twitter sun nuna yadda masu zanga-zangar suke gama da jami'an tsaro inda aka ga suna ba su wannan su fice daga kan titunan haɗaɗɗen daular larabawa da isra'ila sun buɗe hanyoyin sadarwarsu ta wayar tarho a yau lahadi a wani mataki da ministan sadarwar kasar ta isra'ila ya kwatanta a matsayin muhimmin ci gaba a kokarin da kasashen biyu ke yi na kyautata dangantakarsu babu dai takamaiman lokacin da za a iya cewa an ɗage haramcin sadarwar ta wayar tarho tsakanin haɗaɗe daular larabawa da isra'ila amma dai tarihi ya nuna cewa an daɗe ba a yin kira ta wayar tarho a tsakanin kasashen biyu kamfanin dillancin labarai na reuters ya rawaito cewa ya gwada yin kira daga haɗaɗe daular larabawar zuwa isra'ila kokarin jin ta bakin hukumar da ke sa ido kan harkokin sadarwa a daular ta larabawa ya citira rotanni sun yi nuni da cewa a yau lahadi ana iya shiga kafafen yada labaran isra'ila na yanar gizo daga haɗaɗɗen daular ta larabawa waɗanda a da ba a yin hakan a da ranar alhamis kasashen biyu suka bayyana cimma wata matsaya ta maido da cikakkiyar hudar diflomasiyya tsakaninsu Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. nasa a shirin talabijin inda ya yi bayani akan yadda gwamnati da shugaba Muhammadu Buhari ke jagoranta ta gaza a wajen sauke nauyin da ya rataya a wuyanta ga 'yan kasar. Tsohon kakakin Majalisar Wakilan Najeriya kuma ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar NC Front zai bayyana a sharkwatar hukumar tsaro ta farin kaya wato dss a ranar litinin domin amsa tambayoyi game da bayanan da ya yi a yayin shirin gida na talabijin wakiliyarmu halima abdulra'uf na dauke da cikakken rahoton Batun aika sammaci da hukumar tsaro ta farin kaya wato DSS ke yawaita yi a duk lokacin da wani dan Najeriya ya bayyana ra'ayinsa game da muhimman abubuwa da suka shafi kasar ba sabon abu ba ne kuma na baya-bayan nan shine sammacin da hukuma ta aikawa tsohon kakakin majalisar wakilan ƙasar ga Umar na Abba bayan furcinsa akan gazawar gwamnati da shugaba Buhari ke jagoranta tare da bayyana ajandar ƙungiyarsa na NC Front na kawo sauyi a ƙasar gabanin zaben shekarar 2023. Babban daraktan ƙungiyar fafutuka kara haƙƙin fararen hula ta Peter sisla kuma babban wakilin kungiyar Transparency International Awal Musa Rafsanjani ya yi bayani akan gayyatar da hukumar DSS ta yi inda ya ce suna wuce gona da iri tare da bata wa gwamnati suna. Wannan gayyata da hukumar DSS ka yi wa tsohon kakakin majalisa kan batun da na faɗan gaskiya yadda kasar nan kowa yake kuka. To ni na ga cewa suna wuce gona da iri kuma wannan ba shine tsarin da doka ta ce su aiki a kai ba. A demokuraɗiyya cikin tsarin mulkin mu na kasa an ba wa kowa dan najeriya ya fi albarkacin bakinsa kuma a dama da shi ta cikin uh, siyasa tattalin arziki da sauransu ba zai yi kawai mutane hana su tofa albarkacin bakinsu ko kuma a hana su faɗar ra'ayinsu akan yadda suke ganin ake tafi da tsarin mulki da kuma yadda ake tafi da al'umma ba wannan gayyata da aka yi ya daɗa nuna wa mutane kan cewa waɗanda suke irin kashin waɗannan hukumomi suna ci gaba da keta haƙƙin bil'adama suna ci gaba da ɓata sunan demokuraɗiyya suna ci gaba da ɓata sunan gwamnatin ma da suke karewa don in suna yin wannan ne don su kare gwamnati to wannan ba kare gwamnati ba ne suke yi suna janyo gwamnati ma bakin jini ne suna da janyo shi shugaban kasan ma bakin jini. Awal Musa Rafsanjani ya kuma kara da cewa. Dama 'yan Najeriya duk sun gaji suna kuka musamman mutanen arewa harkar rashin tsaro rashin kwanciyar hankali yunwa talauci da yara fama da harkar kwaya da sauransu da daba to an kasa yin komai don a agaza musu a jawo hankalin jama'a don a kawo gyara don a kawo gyara a cikin harkar eh, jagoranci shugabanci din da siyasa da sauransu. Duk kokarin ji ta bakin hukumar DSS bayan tuntubar hadiman hulɗa da jama'ar hukumar Peter Abna ya ci tira. 'Yan Najeriya da dama dai na ci gaba da bayyana rashin gamsuwarsu da salon sammaci ko kuma gayyatar da hukumar DSS ta dauka tun da shugaba Buhari ya dara kan karagar mulki. Suna mai mika buƙatar neman sauyi tare da bawa 'yan ƙasar damar tofa albarkacin bakinsu. ba tare da fargabar gwamnati za ta kama su ba kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanadar. A cikin makon da ya gabata ma hukumar DSS ta sammaci tsohon mataimakin gwamnan babban bankin Najeriya Sa'adatu Obadaya mai lafiya a kan furucinsa a yayin shirin gidan rediyon Nigeria Info game da ayyukan 'yan ta'adda inda ya ce ya samu bayanan sirri daga wasu tubabbin 'yan Boko Haram cewa ɗaya daga cikin gwamnonin arewacin Najeriya ke jagorantar kungiyar Boko Haram lamarin da ya kai ga cin tare gidan rediyon na naira miliyan biyar saboda zargin yaɗa kalaman batanci. Abin jira a gani shine yadda sammacin da hukumar DSS ta yi wa Gali Umar na Abba zai kaya. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To ma dalla a gaida Halima Abdulra'uf. yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar. A yayin da ya rage watanni hudu a gudanar da zaben shugaban ƙasa, 'yan takara na ci gaba da bullowa da nufin shiga wannan fafatawa ta ranar 27 ga watan Disamba, kamar yadda a yammacin jiya aka kaddamar da wani matashi amadu iso Sa'idu a matsayin ɗan takara mai zaman kansa yayin wani bikin da ya samu halartar ɗimbin magoya bayansa. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Suleiman Barma ya aiko mana ƙarin bayani. je vous annonce que j'ai décidé de porter ma candidature à l'élection présidentielle de Amadu Isubu Saidu kenan lokacin da yake tabbatar da aniyarsa ta shiga zaben shugaban kasa na ranar 27 ga watan Disambar 2020 a yayin wani bikin musamman da ya samu halartar ɗumbin magoya bayansa galibinsu matasa matashi mai fafutukar ganin an canza sabuwar tafiya a lamuran ƙasa bayan shekaru akalla talatin na demokaradiyya ya a aniyar shiga wannan fafatawa a matsayin ɗan takarar independa. People Niger ne in ka ta ka tambaye su don ka ke kai politician ne dan kar ya daina ana gani. Saboda politician ba su yi kwarai gwamnatin su ne yau population bai ma yarda da su ba saboda wannan ne nake ni independent ne zan yi in gwada musu da akwai dan Niger da suna ji ciwon kasan nan ni na zo ne yaki waye mata na daga cikin waɗanda suka yi na'am da manufofin Ahmadu Isu Saidu domin a cewar su akwai alamar kyakkyawar niyya a tattare da tsarin siyasar da yake sa ran shimfiɗawa idan ya samu yardar al'ummar wannan ƙasa in ji madam raketu bubakar mu muke ji abun da mata na kuka muna ji abun da yara na kuka kenan mu ne ga dauko kukayensu mu tai mu kai mishi dan menene ya guso da mu dan mu tai mu mu saurare abun da yana da kyau ko abun da bai da kyau mu zo mu gaya mishi ya gyara yanzu muna saurare kamfan in an bude su yanzu mu tai ko ina zandar maradi tawa a gades difa kullum sohi ne babu yara mun samo yaro da bai ma cika shekara hamsin ba muna fata allah ya bashi wannan ya sa mukarraban dan takarar soma an karar da yan nijar cewa lokaci ya yi da za su yi wa kansu kiyamar laili don kada su maimaita kurakuran da suka sha tafkawa a zaɓuɓɓukan da suka gabata ma'ana sauyin da suke fatan samu na tare da ɗan takara isu saidu amadu kamar yadda wani na hannun damansa muhammad shekarau ya bayyana kasan nijar duk mun kasa mu kawo sauyin da zai sa kowa ya samu hakin shi zai kwato mu kowa hakin shi ya bashi cikin adalci da zaman lahiya duk wanda yake jin ciwon Nijar su taso insha Allah in aka zaɓe shi komai zai zuwa daidai. Kawo yanzu 'yan takara sama da goma daga bangarorin siyasa daban-daban ne suka bayyana a aniyar shiga zaben na watan Disamba a hukunce yayin da ake sa ran wasu 'yan takarar za su bayyana a nan gaba. Haka kuma alamu na nunin a wannan karan matasa na da niyyar shiga a fafata da su a maimakon zama 'yan rakiya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. madalla a gaida Sulaiman Barma. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Madina mai shanu ta gabatar da shirin matasa a yanar gizo. Jama'a barkanku da warhaka. Kuna sauraron shirin matasa a duniyar gizo tare da ni Madina ɗahiru mai shanu. Kamar yadda kuka sani a cikin makon da ya gabata shirin namu ya kawo muku wata hira da wani matashi mai suna Shamsuddin Muhammad wanda ke koyar da harshen Hausa a jami'ar Georgia da ke nan Amurka. Sai dai saboda yadda cutar coronavirus ta mamaye duniya, a yanzu yana koyar da ɗaliban nasa ne ta yanar gizo. Malam Shamsuddin ya fara yi mana bayani kan yadda yake fama da wannan sabon tsarin na koyarwa ta yanar gizo kamar haka. yanzu ɗin nan ma ban daɗe da gama koyar da ɗalibai na ba kusan kullum sai na koyar da su in ba rana ɗaya ne kawai ban koyar da su a sati ta yanan gizo-gizo muke yin komai da komai yadda zan koyar da su a aji ina kallon su a zahiri haka nake koyar da su ta yanan gizo-gizo su tambaye ni in ba su amsa ina da wani mai zanci aikin da zan ba su ina ba su in rubutu zan yi rubuta su gani in ma ina son ne su mun wani abu a cikin aji wato class work shi ma muna yin shi suna gani na ina ganin su su tambaye ni in ba su ansa abin kawai ya yi tsari gaskiya sosai sosai ba abin da ya canza ya kuma bayyana mana irin kalubalen da yake fuskanta a yayin wannan sabon tsarin A yau za ku ji ƙarashin hirar da abokin aiki na Mahmud Lalo ya yi da shi, inda zai bayyana mana yadda yake mu'amala da mutanen gida yayin wannan annoba, da kuma irin abubuwan da yake yi domin ɗebe ma kansa kewa bayan ya gama koyar da ɗaliban nasa ta intanet. Ina kiran 'yan uwa da abokan arziki ta yanan gizo-gizo in ga fuskar su su ga fuska na in ce musu to da Allah su zauna gida saboda mu ga abin da muke fuskanta kuma su zauna gida saboda kare kansu saboda wannan ita cutar nan gaskiya ce kuma ba mu san Allah ya kara kare mu kuma ya sa dai ba zai yi muni ba yanda ya muni a ba zai yi muni a can gida ba yanda ya muni a nan ko yaya ne mu'amalarsa take da makwabtansa musamman ma a wannan yanayi da ake fama da cutar ta coronavirus wacce ta sa aka ce kowa ya zauna a gida? To, kasan mu'amalan mutanenmu da mu'amalar su turawa daban yake. Gaskiya ina so in ce da na zo nan ina zaune yanzu a wani inda nake zaune yanzu gidan sama ne kuma yana da in ce hawa wajen bakwai wato akwai ɗakuna ko in ce inda apartment sun kai dari haka amma abin mamaki shine gaskiya ni tun da na zo ban san waye makwabci na ba ban san waye makwabci na ba ban san waye in na fito kama ga mutum shi bature da yake in abu bai haɗa ka da shi ba ko kallo kowa dai yana da mu'amalan shi ne kan kawai abin da yake gaban shi amma sai abin mamaki shine a wancan makon da ya gabata wato sati da ya wuce na fito zan je in dan siya abin da zan siya saboda in dan samu <laughs> abin da zan jefa cikin ciki na saboda abin abinci da ya kare to ina fitowa na haɗu da mutane wajen uku to ganin nan zan fita in dan samu abin da ni ma zan siya saboda an dan ce ana iya dan fita a samu duk wanda ka gani sai ya dan maka hello irin saboda kowa kowa na kewa mutane suna son mutum na ma son ya ga mutum ma amma ya rasa ganin mutum to in ka ga mutum yanzu irin wannan lokacin zaka so ka dan ce mai sannu dai ka dan ji daɗi dai kama mutum magana to amma gaskiya abin nan dai da na lura na kan corona nan ya ƙara sa mutane sun san darajar mutane dan dai ina nan yanzu na fi zama na dai nan da nake din nan duk wanda na fito yanzu na ganshi ma babu wanda zai maka magana ko hakan gaban shi yake saboda ba abin da ya dako amma yanzu da kaga mutum kan hanya sai ya dan daga maka hannu saboda ba kama kana son ka ga mutanen ma baka ganin su in zan yi magana da 'yan uwana da abokan arziki ko kuma masu aiki wanda muke aiki tare da su ba mu haɗuwa fuska da fuska siri ta yanar gizo-gizo. Na kuma tambayi Shamsuddini abubuwan da yake wajen ɗebewa kansa kewa bayan ya kammala koyar da ɗalibansa ta yanar gizo. To a zahiri shine gaskiya yanzu dai damani ni ma'abocin son motsa jiki ne amma tun da abin nan ya fara ina dan zuwa inda muke dan jim da sauransu amma ko ina an rufe yanzu so in dai kana gida sai dai ka dan motsa jikinka kana dan daki kana dan sama ƙasa sama ƙasa kaza one abin da dai kawai wani lokaci ma dariya nake ba kai la wasu abubuwan da zai yi ni kaɗai dan kawai in ba um, in dan sa kai na in dan ji dan daɗi saboda kada eh, kasance ina cikin kewa sosai so ina dai abubuwa da yawa na motsa jiki a nan daki wani lokaci kuma dai duk da dai ba a baka shawarar ma kama fita ba dai ina dan sauka ƙasa dan zagaya zagaya gidan da nake zaune. To a gaida Malam Shamsuddin wanda ke koyar da harshen Hausa a jami'ar Georgia da ke nan Amurka. A kuma gaida abokin aiki na Mahmud Lalu. To da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin. sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Ni ce taku Madina Ɗahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC. To a gaida Madina mai shanu, yanzu kuma sai labarai a takaice. amurka da poland su rattaba hannu kan wata yarjejeniya da suka amince da ita a kwanan nan wacce ta shafi harkokin tsaron kasashen biyu yarjejeniyar da ake kira edca a takaice kasashen sun rattaba hannu ne a birnin wasu na kasar ta poland sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da ministan tsaron kasar ta poland marius balazak ne suka rattaba hannu kan wannan yarjejeniya bayan wani ɗan takaitaccen jawabi da shugaban ƙasar ta poland andres duda ya yi a ɗaya gefen kuma amurka da koriya ta kudu za su fara atisayen haɗin gwiwa na shekara-shekara da suka saba yi a ranar talata mai zuwa wani abu da kafafen yada labaran ƙasar ta koriya ta kudu suka ce an ɗan samu jinkirin kwana biyu da farawa bayan da aka samu wani sojan ƙasar da cutar coronavirus a yau lahadi gamayyar hafsoshin sojin ƙasar suka ce cutar ta covid-19 ce ta sa aka jinkirta atisayen koriya ta arewa dai takan sa ido kan wannan atisayen haɗin gwiwa na shekara-shekara wanda take kallonsa a matsayin atisayen shirin ƙaddamar da yaƙi jakadan ƙasar belarus a slovakia igor ya nuna goyon bayansa ga masu zanga-zanga a wani faifan bidiyo da kafar yada labarai ta nasha niva ta belarus ta wallafa a ranar asabar wanda ba tantance ranar da aka naɗe shi ba a cikin bidiyon an ji jakadan yana cewa na mai nuna goyon baya ga waɗanda suka fito kan titunan birnin belarus suke zanga-zangar lumana domin su bayyana ƙorafe-ƙorafensu sa'o'i bayan zanga-zangar da aka yi a birnin portland na jihar oregon da ke nan amurka wacce mafi akasarinta an yi ta cikin lumana ne 'yan sanda sun ayyana ta a matsayin zanga-zangar ta da tarzoma haɗaɗɗiyar daular larabawa da isra'ila sun buɗe hanyoyin sadarwar su ta wayar tarho a yau lahadi a wani mataki da ministan sadarwar kasar ta isra'ila ya kwatanta a matsayin muhimmin ci gaba a kokarin da kasashen biyu ke yi na kyautata dangantakarsu. sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi Mahmud Lalo da ya taya ni gabatarwa sai Leo Sahili wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni Hadiza Kyari ke muku fatan alheri a huta lafiya. Ma